القائل mai magana ya kyauta mawdu'in dai da aka ce al ko tuzilun ni'ama wanda mun so mu haɗe shi biyu sako na kawar da ni'ima eh, eh? bi'izzati eh a'a yana da an dai rantsa da su kila munasaba ne kaga ai akan dore munasaba munasaba sai a rantsa da irin munasaba tunda wuri ne na mulki to sai ga an rantsa da mulki to ko da bishiya ne ko rana ko lokaci da irin tsaye da ke munasaba sai ta kan fara da ya rantsa da irin abin كوني بسن ينتهي إلا فيه تنتهون إيه وفي بعض الآثار من كيف قولي أنت أتكين wasu maganganu da aka ruwaito na Allah kaman ayoyi ne sai dai ba Qur'ani ne ba ba hadisi ba ne ba maganganun gabata ne ba annabawan da ba gabata shi na kace wa fi ba'dil afaril ilahiyyati a cikin hikayoyi da aka hikayo hikayar al'adar rabbi tabaraka wa ta'ala ka gani ha an shi ne ayyana yana ba ba ga an bude baka kama mai yasa baka da ba wannan ita ce hikaya duk inda ga an bude baka to ta cikin maganan wani ne ga iya kasan maganan da ya faɗi shi ne allah ne zai yi magana a ran ba an ce wurin allah ka haife to ba an buɗe ba shi ne wannan maganan asarin asarin ya fara wa izzati wa jalali la yakunu abdu Ya zuwa ƙarshe ko kada a sanar qailu idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna dhunuba tuzilu ni'am وفقها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم وتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم فلو بالجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم الحلم إذا كنت في نعمتي إن كانت تكن نعمة ni'ima ta ilimi da ni'ima ta kuɗi da ni'ima ta mulki da ni'ima ta jama'a da ni'ima ta lafiya da ni'ima ta ni'ima far'aha ta tsare ta ni'ima Ka bari ka ka tattare ka tattare ya fanni a lafiya an tare ta kasta wuce in dinga kafar an ga a'a bin Allah kai sai Allah ya baka idan ka saba Allah sai ya kwance ta kana irin tsalon shi kana saba Allah Allah zai zare ta ka rasa yadda aka yi alali kai ka janyo ni ne yau na waye gari duk kayan da na sayo sai ya waye duk abin da na yi eh, na je na sabu dabbobi na duk sun mutu na dawo gida na ma ya tsage ya rushe Allah ka sabawa Allah ka sabawa ne dukiyar ka tafi yana neman ka ne da alheri ka yi dama ka tubar wa Allah ka koma ka gani ko ainihin ya yafe ma in ya yafe ma zai gyara ma komai kada ka ga ka faɗa haɗari ka ɗauka wai haka Allah ya jarabce ka Allah sarki na ba da wani ta ce ka ga ka shiga matsala sai Allah ne ya tsora min jarraba don in samu in samu girma ce hmm, Allah ka wa in kai sa'a daga sabon Allah sai ka ɗauka ka nan kama in kai na dama sai annan kama kama abin da sami adamu fa inna dhunuba tuzilu ni'ama zunubai na kawar da nema duk wanda ka ga arzikinsa ya rushe mana Allah ya habawa duk wanda ka ga ya yi ilimi ya kaskanta malam bai ne Allah da na ba ya saba wa ilimi shi isa Allah ya mai da shi ba kawai ba kowa bai iya tsaka shi kuma shi in yana magana kamar ruwa ya hadda faran faran wannan saba wa Allah sai ka Allah ya tawazar saka wa khutha bi ta'ati rabbil ibadi ka tsare ni'iman da Allah ya baka da da'a ubangiji kada ka dauka da'a nan ta amalul qulubi da amalul jawarihi wani zai iya zarce ce to ni ga shi kaga na tsaya ce ina sallah ina azumi ina kiyamul layli ina taimakon iyayena ba ka cin naman mutane ba ka saba alkawari ba ka yin karya ba ka cin amana an aka fara kirgowa ta faɗo da shi da shi aikata da kan sarki na yi sai dai ba zai gaya maka ba sai sai tun ba na yi sai tun ya kai. in ka ce ba ka laifi zan nan kai laifi wannan magana naka na ba ka laifi shi ma laifi ha ka tsare ni'iman da Allah ya baka bi ta'ati rabbil ibadi fa rabbul ibadi sari'un nikam ubangijin bayi da gaggawan daftarwa. wa iyyaka wa zulma mahmasa ta'ata ina gargaɗinka da zalunci duk yayin da ka samu dama babban kana mulki ko kai ɗan gata ne a gaban masu mulki abin da duk kada duma ka ce naka ne za a tabbatar maka shi ina za ta kware ma fadulmul ibadi shadidul wahani zaluntan bayi ina da tsananin muni sakamakonsa yana da hadari وسافر بقلبك بين الورى kai tafiya da zuciyarka a cikin halittu kana da shekara saba'in har sai ka ɗauko ka biyo mulkin da aka yi shekara saba'in baya ka ga masu mulkin nan ya suka kwashe ka ɗibo malaman da suka gabata shekara saba'in ɗin nan ka ebo mutanen da kuke mu'amala da su attajiyar da ke ma'a shekara saba'in din ka kallo garuruwan da ka je ka kallo inda suka yi mu'amala da su zai tabbatar maka wane ya durkushe malam da abin da yake wane ya durkushe duk garin da aka ce an ta da shi to in ka samu dama samun yan garin masu hankalin ka tambaye su wai to me kuke yi a gari za ka ji abin da suke a garin da ya wai don Allah wannan gari inda aka yi kashe-kashen nan har kashe liman an kona gari an kona menene an yi wane ne to wai mutanen gari na me suke yi ne ya mu'amalolin su take a cikin su babu zinace zinace samarin garin da attajiran garin babu luwaɗi kuwa ba sa ƴan face-face ba su da nau'i Sing cin amana shin suna koyaya addinin su tsakanin su da ubangijin su yake gudanawa shi nake so ka bani labari ya ya ya ya tsakanin su da iyayen su yaran garin yayan garin da iyayen su ya suke tafiya matan garin ya sirrin rayuwar matan garin take rayuwa mai yiwa an ga mala ta kai kai ai kwanta da Allah ya muku da Allah ba ana nufin wanda suka zo suka yi muku ba sun yi daidai ba Allah ya sallar su kun saba Allah ne tun da Allah na tun kuɗe lokaci masifa daga masifa a mun gani ga yan shiyar sai su zagi sahabbai a gaban ka a yadda za ka su biyo kofar gidan kana zagi sahabbai ko yi magana su yi muku duka kwatsam sai Allah ya haɗa su da wasu hana zai rikicin ba a gama tsaike shi ba ba su ba addini suka zo yi ba illa ta fi sahabo sai ga shi Allah ya rama ababai Allah ya rama Umar Allah ya rama Abubakar tunda mabiya Umaru mabiya Abubakar ba su da zuciya su tashi su kare su sai Allah ya kashe kare su da kansu sa ba su tsoron duniya ko ku tashi ku kare su ku samu lada ko ku bari Allah zai kare kafa sunan na nan in ba za ku iya bi ba Allah zai kawo masu yin tayi wa fasir da kalbi ka ka duba kungiya kungiya jama'a jama'a masu mulki masu mulki anguwa anguwa gari gari kai in wannan kai ma ka dawo maka kalli yan gidanku duka ka kalli rayuwar matan gidanku da 'ya'yanku yayyanka da tsanne da menene da 'yan uwa bakwanni guggunnai ka zo ka kalli menene to za ka ga azzalimin kuke yana jan wahala sai daga nan ka shiru da bakinka in baka kai martaban ka gyara ba da za ka iya kara martaban ka kai kai wane za ka da gaskiya daga nan sai abin ya dawo kanka duk zai bai kamata ka bi tsoro ba amma ka kalli daga tun kana kallon can can sai kai ha bari duba gidan mu kuwa za ka zane gidan kuwa وفر بقلبك بين الوراء a fara man kada ظلم don ka ga gurabun waɗanda suka yi zalunci fatilka da ba'dahum wancanan ka gidajensu ne bayan sun mutu wannan ka kallo irin su fir'auna irin su mutanen hudu irin ma'adawa irin samudawa ka gidajensu nan kangwaye mu mana za ka duba kangwaye nan kila daga maiduguri zuwa zamfara in ka duba irin kangwayen da suke a wurin nan yobe ne ina ne duk in ka duba kangwayen na ma da akwai wanda suka yi Allah habibiya haka kawai abun na bai kowa. shuhudun alaikum suna shaida a kansu wala tuqaham shaidu ba a tuntar su wa ma kana shay'un alaihim adarra من الظلم وهو الذي تدققهم وما شيء وما كان شيء wani abu bai kasance ba a su, a darra da ita cutar da su wani abu bai kasance kan mutane ba da ita cutar da mutane malamin al-zulmi irin zalunci kaga zalunci wallazi kada kasan shi ya karya wasu kasin baya wai zalunci a shi ba bace ke ba فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم fakam taraku min jinanna fakam min jinanin taraku gona nawa suka tafi suka bari irin manyan manyan gona kama da wannan gona wani ne ai ba wanda ya sake ta ta yana daura da ni kaza gonan wani ne ana tafe kaza da sanu da jam ga wani ne wa min kusurin ga gidaje kan sama kan sama an gina gida an kawata an sumanta an tayale an fiwanta shi an esa ya ce an fankace shi hmm? an ƙinta shi sun a ƙara masa kalmomi an ƙinta shi an dandashe shi da da shi itatuwa sun zama manya-manya in ka kalli gidan ka ga ɗan ɗan cikin a bagaci ina ga gidan nan shi ce ya mutu <laughs> tarawa a duniya bai yi ba dara malla dara lahu wa bi haye jama'u malla aqala lahu duniya gidan mahaukata gida da mara gida a duniya ne wawa ke tsarawa hmm. fi fa kam min jinanin tara gona na suka bari baka kewaya ba in kana tafiya zaka dinga kallon gona kai gona kai gona kai akwai gonan da ba ta shi goma kana kullu kan har zan goma azu kana fita daji mutuwa suka suka tafi suka bari sun mutu yanzu ka dubi gidajen attajiran cikin gari na kawai hmm? wani yayin da yake raye daga da kana kare kwana kafa akwai magana nan gidan jama'a ko ina tsaye tsaye kai masu cin arzikin sai da sana'a ma kawai a layi sana'a kai wannan na sai da goro wannan na sai da nama wannan na sai da menene wannan na sai da kaza duk kawai mana yana karka, yau ba kowa aure Ka ta كعلم an su. duk masu gidajen sa mutu kuma wurin ya koma kaman koyi to ginin na nan kaga da basallaci da ana nana Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu to ai wani in ka tafi ka tafi inan daga nan da za ka nausa kai Kano ka nausa kai Sokoto da ake kafin ya ka ka nausa kai Niger ka gangara ka daga kai Maiduguri za ka dinga ganin ga irin su nan barka yi kana lissara da sai kaga bari ta ce abin da zai taimake ni wa min wa akhra alaihim asam ga wani abu akan fa kuma da ifi bala'i atammu min hada kullihi salo bil jahimi wa fatan na'imu an kuna su da wuta kuma ni mata ta ne an so laita. wa kana alladhina lahum kal hulumi abinda ya same su din nan yadda ka san mafarki yadda da kasan mafarki haka abin da ya same su ga yanzu kana mafarkin nan za kana zaune ana kana iya mafarki ga kanan ka in ka saba zuwa ka je umra ka je kan ka sa harami har da tambayoyi an maka kuma kana da da littafin ka wani ma na da kai bai ma san kai bacci ba ga kanan ka je ka a ka zo ka shafa hajjar al da aka ce kuma wannan tsohon ya shafa suka tsaya ka shafa wani ke ba daga baki. sai kun yi ba me yana ka kashe ni gaba ga ce ai na ga ana karatu kana baki to kana ka san halin da nake ciki ka ka dan banne na dan daba hmm? ko da ne ka haka ba sai ka nade kana jin hausa sa kamar ka koma ka ba ka rufe idon ka ko za ka ƙara wannan mafarkin wannan wurin ya dawo to a haka ma na labun zai kasance ba ka ganin ciwo sa mai ka don da ciwon ya same ka sai ka ga a duniya ka wani baka taɓa jin daɗi ba dukkan abin da ka ya kawo kawai yanzu abin da ke mata in warke ya yi ko mai limoni ta ce na alai